أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحسن ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا قدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآخر الأيام بلياليها أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمه الله wa ta'ala yang dengan tadi konservasi rawat ya nuna mana yammacin wata rana ta la'adi biyu a wata ramadan na hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara dubu biyu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku a wata hudu na miladiya ta ishirin da ishirin da biyu a kalandar albashi domin ci gaba da tasirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anonin da ya yi gwagwaro muna cikin sura ta hudu sura su nisa za mu tashi a kan aya ta ɗari da sha bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروبا ثم قال الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ليدعون من دونه إلا إناثا هذا بيان لكفر الشرك وسوء حال أهله فأخبر تعالى أن المشركين ما يعبدون إلا أمواتا لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون ولا يعقلون إذ أوصالهم ميتا وكل ميت فهو معنث زيادة على أن أسماءها مؤنثة كاللات والعزى ومنع ونائلة وبنجد سبحانه وتعالى يشئين يدعون من دونه إلا إناثا har yau karin bayani ko darasi a kan waɗannan hanyoyi domin biya darasin su ya gabata amma cewa za mu ƙara dorawa a yana bayanin munin wato shirka da mummunan hali da yanayi da ma'abudan da suke ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan aya yake ba da labarin wato shirka kai cewa abubuwan da suke mogawa ba waɗansu abubuwa ba ne ba cewa to matattu wanda da sun mutu ba sa yi ba sa gani ba sa kunci ba sa magana ba su da kuma wani hankali domin kuma ne matattu sangararru duk wani abu matacce ana iya annasa shi ma'ana a kira shi da sunan mata kamar yadda waɗannan mushrikai تذكر أبا بمهم تسدسون إلى ماتا لا لك حمزا تمنى ينادي لا تسرمسوا العلامة ما الكبري يذكر فسر وأن والنقايا إن يدعون من دونه إلا إناثا الذي اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ليدعون من دونه إلا الله والعزى ومنا فسماهن الله تعالى إناثا بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث يجب اختلف أهل التأويل ما لم تفسيري sun yi bayani mabambanta cikin fassarar wannan aya da ubangiji ya ce in ya zubo da min dunihi illa ilaka ba wani abu suke bautawa ba koma bayan Allah illa ila san face mata yi su ne ta suna ne na mace huzza suna ne na mace mana suna ne na mace ubangiji ya ambace su da sunaye na mata kamar yadda mushrikai suka kira su da waɗannan sunaye wato na mata ibnu zaidin ya ce in yadda min dunihi illa inasa qala sai yace ali hatahum allata wal uzza wa isa wa na'ila sai yace ba waɗansu abubuwa suke bautawa ba shi an tasuwa wato mata iyayen gidansu kenan su ne da uzza da kuma isa da na'ila lokacin jahiliya gabanin zuwa musulunci wato akwai safa da kuma marwa akwai manyan gumaka guda biyu banda waɗancan 360 da suka kewaye ka'aba a safa wato akwai na'ila a marwa akwai isafun don haka gumaka ne shirkai suna bauta musu shine ainihin lokacin da musulunci ya zo aka shar'anta cewa idan mutum ya je wato aikin haji ko umara babu laifi ya yi sa'ayi ya yi safa da marwa ya yi kai kawo har bakwai tsakanin safa da marwa wato a wannan wuri da sunan wato ibada ihya alli zikra sara dan tuna wato sara matar annabi ibrahim khalil alaihi salam sara ko kuma hajar kai mabagar mahaifiyar isma'il ibn ibrahim alaihi salam lokacin da ruwan ya kare sai kai kawo da wannan zirga-zirga da safa da marwa tsakanin waɗannan gurare har sau bakwai daga bayan allah ya turo mala'ika jibril inda aka haƙa mata wato rijiyar zanzan wanda tun wancan lokaci har yanzu ya ce ba a canza ta ba ta kafe ba ba a yashi ta ba da ke aiki har zuwa yanzu a wannan gurare akwai waɗannan gumaka da wato mushrikan jahiliya suka saka akwai isaf akwai kuma na'ila ɗaya a safa ɗaya a marwa lokacin da aka ce to musulmi su safa da marwa in sun zo aikin haji ko umara sai waɗansu ke ganin cewa yaya za a yi gurin nan ga akwai gumaka da ji aka bautawa a jahiliya kuma mu je mu yi ibada a wurin ne sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai saukar da faɗarsa inna safa wal marwata min sha'irin da فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لألا يشي إن الصفا والمروة أيوم ونزر زرقا كتواشي تسعي تكان الصفا والمروة من شعائر الله sha'ira ce ibada ce daga cikin ibadun Allah da za a bauta wa Allah a wannan wuri to kasancewar can da an sa gumaka an bauta musu a wurin sai Allah ce fala a alaihi ma an yatawafa bihima babu laifi ga waɗanda suka zo aikin hajji ko kuma rasu dawaɗi a nan fala juna ba tana nuna cewa in kai ba laifi ko in ba kai babu laifi ba a'a babu laifi tana kore wancan asalin laifin da waɗancan mutane suka yi na shirka a wannan wuri yanzu an tsaftace shi wuri ne ya zama an rusa waɗannan gumaka naina da kuma isa an rusa su musulunci ya zo aka ce a yi ibada a wurin da haka sai ya zama allah ya ce babu laifi yin ibada a wurin da wannan ne malamai suka istin baɗi suka ce da za a zo a wani gari ko a wata unguwa akwai wani coci sai masu cocin sai suka sayarwa da musulmi cewa su kuma musulmin suka saya don su mai da shi masallaci su yi sallah shin ya halatta a yi sallah a wannan wuri ko sai an rusa ginin an yi wani sabon gini ko ya halatta asali coci ne amma yanzu musulmi sun sai wurin kuma suna son su mai da wurin masallaci yanzu sai sun rusa ginin ne sun yi wani sabon gini sannan su mai da shi masallaci ko kuma kawai yi shimfiɗa su ci gaba da sallah wanne za a yi a nan wanne kamata a yi a rusa gin eh shimfiɗa za a yi kawai a ci gaba da sallah eh ba za a rusa wasu ce za a rusa wasu ce ba abubuwan da suka idan akwai waɗansu alamomi na farko shi asalin ginin ba za a rusa shi ba amma idan akwai wasu abubuwa na tashi da aka sa a wurin wanda suke nuna alamar wurin ibada ce ko wurin bauta na kiristiyaniti ko na yahudanci to sai a share waɗannan abubuwa sai a wanke aishin fada a ranga da kiran sallah ladan da ya yi wanzana shi ne na sai a ci gaba da sallah shi ne to isa ko na'ila suna daga cikin sunayen gumaka a wancan lokaci ibn zaid yake sha in yad'una min duniya a fassarar wannan cewa alihatahum iyayen su ake nufi kenan su ne allata da uzza da isa da na'ida ya ce hum ilahun yad'unahum min dunillah sai ce waɗannan ababa kuma kare da suke bauta musu koma bayan Allah wa qara'ati ya karanta wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu ba sai ce wa qala al-akharuna waɗansu malamai suka ce ma'ana zalika in yad'una min dunillahi illa abwatan la ruha fiha ba waɗansu abubuwa suke bauta ba ba ce abubuwan da suke matattu babu wani ruhi wato a tare da su tare da su shi ɗan kuma yake wa ƙara da an zanna min ibadika nasiban mafruda shi ɗan ya yi rantsuwa ya ce lalle ya ubangiji sai na daga cikin bayinka min ibadika nasiban mafruda saboda Allah maɗaukakin sarki na farko kamar yadda malamai suke cewa shi ne wato farkon mai hasada a doron duniya amma wane ne farkon wanda shaitan ya yi wa hassada a doron duniya eh, annabi adam gabanin bai wa kowa ba kansa shi kansa ya yi wa hassada me ya hassada kana cikin gidan aljanna a zaune da nigma da jin daɗi da morewa da rayuwa ta gidan aljanna Allah ya ba su umarni ɗaya ta ya ce ka yi ta kankare ka fankare ka ƙi sakamakon wannan ya ja maka bala'in faɗowa duniya da bala'in kuma tafiya jahannama wannan hassada yi wa kansa ko alkhairi yanzu shi ne farkon wanda yi wa hassada kansa yi wa hassada sannan kuma ya zo ya yi hasada ga shi wato adamu alaihi shi ne ubangiji ka wata ala yake cewa in yad'una min dunihi illa inasa ba waɗansu ke bauta ba sai gumaka wa in yad'una illa shaytanan barida Allah ce la'anahu Allah shi ɗan Allah ya la'ance shi la'anta ko tsinuwa ta Allah da ta mutane da bambanci bambancin tsinuwar mutane da tsinuwar Allah akwai bambanci a yanayi mecece tsinuwar mutane mecece tsinuwar mutane eh? ba aikin ba me mutane suke a ce sun yi tsinuwa eh? tsinuwa su ce Allah wadare Allah ya tsine wannan addu'a ne suke ko ba addu'a ba to baka ko fara baka ba fara ba ko to ita tsirowar mutane bakar addu'a ce ga wanda suka yi wa shedan ne ko mutum ko kowa ma duk wanda suka yi wa amma tsiruwar ubangiji fa ita kuma yaya take eh? ita binuwa ubangiji tsora ce fata-fata daga rahama Allah wanda aka ci Allah ya tsine wa ma'ana ya koye shi daga rahama sakinan shi da rahama sun yi sallama har abada yasa an hana Allah ya ce illa ke sanar marina sai ce la'anahu lahu ai abalaka wurin da iba'i juna da adama Allah ya tabar da shi lokacin da ya yi wa Adamu alaihi salam sujjada lokacin da aka yi masa umarni tare da mala'iku wa qala shi kuma ɗan iblis da aka yi masa wannan tsirowa ko la'anta aka wullo shi duniya shi kuma yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda ya rantsuwa ce sai ni kuma sai na ɗebi wani kaso mai yawa cikin bayanka ma'ana wanda sun sa su bauta min su tafi wato su bauta wa shedan su tafi kuma wuta tare da shi ma'ana waɗansu jama'a masu yawa wanda za su yi sa'a ga shedan sannan ya ci gaba da bayyana adawarsa da neman allah ya ba shi dama Dan neman allah ya ba shi dama wannan gidan duniya da aka wulo shi a bashi tsawon rayuwa cewa har zuwa ba ranar tashin alkiyama ya ce rabbi azirni ila yawmi yub'athuna a daka samun a bani notice a ban tsawon rayuwa har ranar tashin alkiyama sai Allah ya ansa addu'a sai ce innaka minal muntasirina eh an baka an yi mata lalar an baka amma zuwa wace rana ila wasil yawmin ma'adun ba can zuwa ranar tashin alkiyama ba zuwa ranar da duniyar za ka tsari a tsari duniyar da kai da haka wannan ne malamai suke cewa bayan Allah in sun gane fahimtar wannan aya su zartun matsayin da ka kai duk inda ka taka kowaye kai kada ka rabu da roƙon Allah da addu'a da neman Allah ya biya maka buƙata. tare da kuma kana sa ran Allah zai biya maka wannan bukata saboda ni ga shi shedan da alanne tsinanne tambadatse yayi addu'a Allah ya ansa masa da shedancin ka ai baka kai shedan ba amma kai addu'ar da ikhlasi sai Allah ya ansa maka kada ka nuna ka isa yi wa kanka wani rawanin tsiya kai ka isa shi kenan kai malam alhaji ne ta je rafu da kadidi ba ruwanka da addu'a shi ke nan kai haka ka cutar da kanka ga shi ya addu'a Allah ya ba shi dama ya ce sai ya cika baki ya ce wala udillan nahum wala udillan nahum wala umanniyan nahum wala amuran nahum fala yubattikun فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فقد خسر خسرانا مبينا ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau ya ci gaba da bayanin abin da shedan ya yi rantsuwa da shi ya cika baki na damar da zai samu ya halakar da mutane mafi yawa ya ce wala ulillan nahum wala abu wala umanniyan nahum wala amuran nahum falai manci kunna azanan an'am ya yi rantsuwa ce wala ulillan nahum ya ce sai ya rantsuwa ce lalle sai ya batar mutane da yawa gabanin tafarkin shirya wala umarniyar na yace sai na sa musu guri-guri na karya in cika musu zuciya da son zuciya da gurace-gurace na banza wanda ba za su saba musu wako ba za su haifa musu ɗane ido ba za ka ga wato saboda wato tsiyar shedan da yadda yake sawa mutum ɗan adam buri na banza a cikin zuciya za ka ga mutum ne yana aikata kurakurai yana aikata ayyuka na laifuka ya san kuma wannan ayyukan saban Allah ne kuma ya san sakamakonsu in Allah ya tashi mayan masa sakamakonsu abun ba shi da kyau har a ce wani a a kula da kaza a gyara kaza a kiyaye kaza sai ka ya ce ai inna allaha ghafurur rahim kaga wannan rudi ne na shedan inna allaha ghafurur rahim to ai sauran biyu ne yanzu dai ka rubo da kace inna allaha ghafurur rahim ka rubo sauri dai ko ba ka rubo ba akwai saura da ɗarmota sai ka ce kuma inna allaha shadidul ihsan kaga in ka tuna ghafurur rahim ne sai ka nemi gafara in ka tuna shari'ar islamu ne sai ka kauce wa ma'asiya ka kauce wa sabo ka ga kayi ne amma kullum ka da rahim shi ne yana ce maka ai ba komai ai shi kenan an tashi wani ma an gaya masa cewa an tashi kawai an tashi alkiyama za a kalli wani bangare kawai a ce dannan sai aljanna a kalli wani bangare a ce dannan sai sai yi wuta ba hisabi ba ce ya kaka abin ai wato ba babu tsari ma na hankali cikin irin wannan tunani shekan ya sa musu irin wannan ya ce umarniyar nan ya sa musu al'amari su kafi ba burace-burace na ƙarya na abubuwa wanda ba za su tabbata ba ba daidai ba ne kuma cewa ai duk abin da kai ma ai Allah yana nan ga furin rahimun ne duk da ɓargazarka duk zaɓanka duk ashaɗinka duk zaluncinka duk abin da kai ai Allah yana nan ga furin rahimun ne kaga wannan guri ne na shedan yace wala yi fala yumakkikunna azan al-alha yace wala amurannahum sai na umarce su fala yumakkikunna azan al al'a cewa sai na umarce su har na kai har sun kai wato suna tsaga kunnen dabbobin su wanda idan ka koma a jahiliya lokacin wato kuran shawa, wato suna da waɗansu wato ɗabi'u da amuru ibn luhayin ya kawo su, wanda shi ne farkon wanda ya sha'anta wa ƙuraishawa kyautar gumaka asalin ƙuraishawa su waɗansu mutane ne zaka ka ce masu zawa ba su da addini amuru ibn luhayin yana shi babban mutum ne ɗan kasuwa ne tafiye-tafiye ya je sham sai ya gano waɗansu mutane sun yi gumaka suna bautawa shi kuma da ya dawo ma'ana makka garinsu shi ma sai yake a sassaka ka aji a ka'aba a dinga bauta musu dama can mutane ne ma zuzawa ba su da addini don ba su da littafi ba sa cikin halin kita su ba yahuda ba ne ba yan mishan ba ne ma'ana ba nasara ba ne da amur ibn da hai ya shiga ka musu wannan bautar gunki dama ita har kullum duk wanda ya fara da wata bid'a bid'a kullum haihuwa take yi kullum sabuwar haihuwa take kankasa take karuwa take domin ne ba ta da iyaka ba ta da ilzami in ka fara da wata bidiyar ka in wani ya zo kwaikwayon ka sai ya kwaikwaye ka ya wuce inda ka yi kuma baka isa ka ce masa dawo ba in ka ce masa dawo ya tambaye ka kan ne kai ma dama kan bid'a aka gina babu hujja babu dalili in ka ce ya dawo to kan ne zai dawo dole ka kare shi da haka za ka gado wasu abubuwa na bidiyoyi ba su da rana ba su da lokaci ko yaushe ma za a yi su a dukkan da ake so kuma yadda wannan zai nasa daban yadda wannan zai nasa daban don haka cikin wato wannan bid'a da ya kawo musu ta bautar gumaka sai aka ware kuma hatta dabbobin da suke da da abubuwan da suka samu na abinci ko na gona sun wawware ga na gumaka ga na matansu ga na baki ga na kaza kaza shine in ka koma can cikin suratul an'am aya ta da talatin da takwas ubangiji ya ce wa qalu hadhihi al'amu harfun hadhihi al'amu wa harfun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi zalihim وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه التي سيجزيهم بما كانوا يفترون ubangiji tabaraka wata ala ya labar suka ware waɗansu dabbobi suka ce wannan dabbobi wato sun ware su na wato allolinsu ne wannan kuma dabbobi na allah ne allahn gaskiya Allah mai sama kenan wannan kuma na kodi bangare ne rabo ne na baki wannan kuma rabo ne na matansu ma'ana idan an yanka za su yi shiyarin su da matan su ci ko in ta mutu wato wannan kuma ta bangare na mazaje ne mata ko yanka aka ba za su ci ba amma in mutuwa ta yi da mata da maza za a taru a ci sai ya zama waccan gona ko waccan dabba da aka ware aka ce ta allan gaskiya ce sai ta zama ita sai ta yi yabanya ta haifi 'ya'ya sai ta zama ta allan karya allan gunki wato bata haihu ba ta samu 'ya'ya da yawa ba sai a ce to a yi canji shi wancan Allah babba ne gagacin da babba ne sai ya haƙura sai ya karɓi kaɗan sai a karɓi wannan da yawa sai a dawo wannan ɗan ƙaramin Allah ɗin kaga duk akwai kaga daidai a ce da tunani na wato ƙwaƙwalwa na rashin hankali haka ɗin gona ce abin da suka ware in ya yi yabanya in na ɓangaren na Allah ne ya yabanya sai a mai da shi na wato gumata. Allah ya ce suna yin wannan bi za'alihim dariya wasu dan ba shari'a ba ce ba littafi ba ne, ba doka ba ne, ba umarni ba ne na Allah Su suwari kuma waɗansu dabbobi su ce hurri masbuhuha wannan dabbobin raƙuma ne ya haramta ko raƙumi ne ko takuwa ce ta haifi ya hudu maza ko mata don haka daga yau an daina hawanta ba za a hau bayanta ba ba za a ɗora mata kaya ba ba kuma za a yanka ta a ci ba sai a sake ta an ba Allah ita kawai ta ta yanci kanta fashi kanta kenan cewa duk waɗannan suka wawware Allah ce istira'an alaihi kira ne ba suka yi wa Allah dan karka wannan ka ce hujja ce dalili ne akan wato shari'a suka gina a'a kira suka yi wa Allah Allah ce sayajjihim bima kanu yaktabuna da sanu Allah zai wato sata musu da wannan abu da suka kirkira suka wa wato Allah sannan cikin waɗannan wato a dabbobi har yau da abin da Allah ya ba su suka waye wata suka ce wannan banira ce wannan sa'iba ce wannan ta Allah ce wannan kaza kaza shi ma Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su in ka koma cikin wato suratul an'am zaka ga Allah ya ƙaryata su a aya ta 103 Allah madaukakin sarki ya ce ma ja'ala Allahu min madinatin ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ألا يكلي تاسو على من تفسيري سكتك من تنبيع أكلوا من الله صلى الله عليه وسلم دنجل وأن جنبوجين دبودي كلا كلا أعدي أدي لمتاكي متاكي وأن مشركين سكوالي وهما كنسو ألا ما جعل الله من بهيم bahiratin Allah bai shar'anta wata dabba da za a kira ta bahira ba ita ce wato bahira wata taguwa ce wato da za a tsaga kunnanta tsaga kunnen nan nata zai nuna cewa wa aka ba ita Allah aka baiwa ita ko gunki aka baiwa ita ko kansu suka baiwa ita wannan wannan tsafa kunnan shi zai nuna wato irin bangaren da aka aje ta wala sa'ibatin ita kuma sa'iba ita ma tabbacin ko takuwa ko raƙumi a ware shi a ce waɗannan kuma na allolinmu ne su kuma an wa Allah da su cewa su kuma wannan layi kuma yi alai hashe ba za ɗora musu kaya ba kenan don a yi na Allah ne tun da sun zama na Allah ba wanda zai amfani da su wala wasilatin wala ama wasila ita kuma wato ita ce taguwar da take wato ta haifi ‘ya'ya mata ita ce wato wasila wannan ta zama wasila hama kuma shi kuma wato wani raƙumi ne wanda alloli sun bewa bayan sakariya sun kare shi to duk waɗannan su ne ana allah maɗaukakin sarki a wannan aya yake cewa wani amuran na hun fala yi kunna azanan al'ad muna ɗauke su ya ke, sai mu umarce su muna umarce su za su sassa ma kunnen waɗancan dabbobi ma'ana su yi musu wasu musu yi musu alama cewa wannan ta kaza ce wannan ta kaza ce wannan ta ta gunki ce wannan ta Allah ce wannan ta jama'a ce wannan ta baki ce in sun zo za a yanka musu ci da sauran irin wannan wato abubuwa da suka kirkira Allah ce wala amuran na fala yughayyirun khalqan ba Iblis ya ce lalle sai na umarci har sai sun kai suna canza halittar Allah canza halittar Allah mutum Allah yi shi baki ko Allah yi fi baka ki ga cewa a'a ai sai kin koma fara ki samu wani man alade ki dinga shafa kina bilitin sai kin kode ke kin koma kin zama ya ko yar kena can ta halittar Allah ne ko kuma a zo waɗanda za su zo za su ga waɗansu ma a jikinsu a jikin hannayensu za su dinga samun ko reza ko wani abu ko hancin yazawa ko irin wannan hancin abin da kashu kamar wuta yake sai su zazzana a kan wani ya zana wani katon karni a jikin dantsansa wani jikin kafaɗarsa wani katon dambul ko wani katon rasta ko wani katon mawaki ko wani katon zaki a jirginsa wani zaki ne akwai ariyar da suke irin waɗannan abu duk wannan tafiyar kalkin zaki ne ko kuma a'a an halicce ta ba ta da wushirya bari ta je a kankara hakorinta a ai mata wato wushirya ko a diga mata wani zube wanda zai fitar da wato wani abu na kyanta wanda take ga ya ƙara mata kyau ko namiji ko mace duk wannan tadiru kalkin lahi ne umarni ne na shaitan da yawan mutane sai za su Allah ce wa man shefa na waliyya duk wanda ya riki nan a matsayin majidincin lamari shi ne zai karɓi dokarsa umarnin shekar zai ji dokar shekar zai ji abinda shekar ya ce shi zai yi allah ya ce wani wanda ya riƙi shaidan waliyan bai dole dahi kuma bayan allah allah ya ce faƙar kasira na. mubina tabbas ya yi asara asarar kuma a bayyana take tsarara da ka gan shi wato ka san ta, ne da ka gan shi ka san cewa ya sauka ya kauce layi ya sauka daga wato layin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga matashi ya je wajen wanzami an yi masa wani haske an fere gefen gashinsa dama da hagu tsakiyar kan an bata kamar wata ƙonanniyar waina ko kuma kamar wato faɗa raba ya yi wani cimurki-cimurki kuma yana tafiya yana eh, sama yana ƙasa kamar an masa construction ɗin shiga zoba wai shi wani rasta ne nan wai shi wani gungu ne nan wai wani rege ya gano yana irin wannan tafiya yana irin wannan askin yana irin wannan diretin din don haka shi ma ya zama haka ya kawo wani gajeren wando ya sa shi ba na sunna ba shi ba na birina ba ga shi nan din ka rasa inda za ka ajiye shi haka sai ka ga yana ga cewa shi ya zirge shi yanzu ya waye ya kawo ɗansu waƙoƙi ya damfara a kullansa, ko jikin wayarsa ko ni yana tafiya yana ta kaɗa kai yana tafiya kamar dangwada jikin katanga yana kai yana kai shi bai wata waƙar ma za ka ga wani saurayin ma bai ma san me ake faɗa ba don mai waƙar ba yaransa ɗaya ba wani ma mai waƙar da yake zaki yana zagin bakar mace dan baya son bakar mace shi kuma ya damfara a kunne yana ta tafiya yana tsalle yana tafiya yana wato sai ka ce an sa masa shan zoba ko kuma yana tsaye yana rawa yana tsalle yana faduwa yana sauraron wani waka ana kai zai fi jirgin wani ban ya abin da shi kenan shi ya more ko shine Allah yake to wa man yattaqi ash-shaytana waliyan zai ce ne ba kada tafsira qur'anan ka gani ubangiji ce wanda ya rike shi dan ya zame masa majidincin lamari shi zai jagorance shi sai ce fa da tafsira Allah ke tabbas ya yi asara ya ga harfi tafi ya ce kasira kasira fi ne nemaji mabiniyun adal fati la muhalla lahu min al-i'rabi tabbas ya yi asara ba wai zai yi asara ba ya riga ya yi asara ya yi tsari sai kuma ya ce kusuranan asarar kuma sai ya ce rubinan a bayyana take kai da kasan shi ka zama haukaci kasan tattaccen barar mutunci ne mara tarbiya shi kuma yana so ya fi ka wayewa wai kai ki dahumi ne kai ki dahumi ne kai ustazu ne shi rege ne shi ne wayen yi. shi ne ainihin ya san duniya shi ne ma'ana ya gano waɗanda suke wayayyu a duniya ya yi irin diresin ɗinsu ya yi irin askinsu yake iya tafiya irin tasu yake yare ma da magana da irin nasu irin nasu ma'ana irin yadda suke lafazin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya wani ya aiduhun wani وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا نعم أبيدي تبارك وتعالى يكي يعيدهم ويعيدهم. شي وانا شيطان da بس shiga cikin zuciya irin waɗannan mutane ya iduhu yana yi musu alkawarin da ba zai cika musu ba alkawarin da ɗan shi ma ya san ƙarya ya musu su ma sun san ƙarya ce amma sun karɓa wa yumannihim ya sa musu kuma su ƙorace-ƙorace na sha'awoyi daban-daban na bin abubuwa waɗanda suke ba su dace ba na zace-zacen da abin da yake son ya zama abin da ba zai taɓa zama ba ko ya yi abin da ba zai taɓa yi ba Shi ɗan ya sa masa wannan yana nuna masa kuma cewa ai kai ne wayayye kai ne ɗan duniya kai ne ka san wato daidai kai ne ka san ya kamata kai ne ka san kaza kaza ai duk wanda ya ganka ya san kai ba karamin yaro bane ya san cewa ka kai magariya cikewa ya san cewa kai babba ne kai kaza kaza ya ويمنيهم يمس القولي يسامس قولي نفنزا أبوكيا التي وما يعدهم الشيطان ba wani abu ɗin yake musu buri ba yake sa musu a zuciya yake musu alkawari illa hura sai kawai dan shi dan bai mallaki abin da zai baka ba rufin da ya sa maka da abin da ya sa maka da gurin da ya sa maka duk ya sa maka ne a banza ya kuma bata maka lokaci ne dan kawai so yake ka bi shi dan ka kidansa kuma in ka bi shi ranar da bin zai kare bayan an yi wato Allah ta shi alkiyama an yi hisabi ɗan aljanna sun tafi aljanna yan wuta sun tafi wuta kamar yadda Allah ya tattaro waɗannan ya ce ula'ika ma'awahun jahannamu wala ya ji nuna al'amar cewa waɗannan masu bin wannan gurace-gurace da ra'ayi da koyi da ɗabi'u na shaidanci da shedanu Allah ya ce matattararsu makomarsu sai ya ce ma'awahun jahannama wasu makomarsu ita ce jahannamu idan aka ce jahannama a wajen bahaushe haka ce jahannama baya bukatar sai an fassara masa jahannama da hausa don ya san ba da wani wani ko ko min don ya san ba ita ba ce da an ce jahannama ya gamsu ya san inda aka dosa gidan ba kyau kenan ya ce wala ya ji nuna an hama hisa sannan ba za su samu wani wanda zai kautar da su ba ko wata makauta a ce an hukunta wa wanda zai tafi jahannama jahannama amma ya nufe ko ya kauce ko ya tsere ko ya kuya ko ya fashe ko ba a ganshi ba ko ya samu kariya Allah ya ce la da nuna alhama isa babu wata makauta ko matsera ita wutar jahannama ga wanda Allah ya yanke hukuncin shigarta to babu makawa babu yadda za a yi a ce an lafi ko an kauce ko an tsira Da haka bayan an zo an yi lissafi yanzu ce ɗan ya yi wato irin nasa alkawari ga waɗanda yawa alkawari da abubuwan da ya ta musu da abubuwan da ya koya musu da abubuwan da ya sa musu a zuciya da burin da ya sa musu da abubuwan da suke dan a tattaru da shi a wutar nama, bayan an zo an yi hisabi yan jahannama sun tafi ma'ana ta waka shedan sun bi shedan an tabuta sannan kuma sai a zo shaidan kuma sai ya tashi shi kuma ya hutubarsa ta ƙarshe cikin wato wutar jahannama sai ka koma cikin suratu ibrahim ubangiji ta baraka wa ta'ala yake wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم wannan lacca ce da shi dan zai yi ta a tiyata a cikin wutar jihar da ba zai wata wuta ka ce Allah ya sa kar a je laccan nan da kai Allah ya sa kar a yi laccan nan kana wurin wanda za a yi wa laccan na ake ce nan ba ka samu tikitin shiga wannan laccan ba shedan ya ce zai ya tashi shedan lamma kudiyar amru an gama hukunci yan wuta sun tafi wuta dan aljanna sun tafi aljanna sai ce da ‘yan wuta inna allaha wa'adakum wa'adar haq ku ci ku sani lalle Allah ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya Allah ya aiko muku da manzanni ya saukar muku da littattafai ya shar'anta muku shari'a ya ce ku bi wa wa'adtukum ni kuma sai na zo na yi muku wani alkawari na ƙarya na yaudara fa aqlaftukum cewa na saba muku wa ma kana liya alaikum min da dama ba wata hujja ba wanda ba tun sa su ne ba nake tilas sai kun bi kawai kariya nan gaya muku kuka yadda da ƙarya ba wata hujja ba dalili wa ma kana liya alaikum min sulfani illa an da'autukum fastajabtum li kiran ku ne kuka an samu kamar mai kiwo ya kira dabbobin su sun ansa sun bi shi amma dalilin kiran ba su san ne ba za ka ga mai kiwo idan wato lokacin da zai ci gaba da dabbobinsa akwai kiran da zai yi musu ko zai da su gida ko zai fita da su wajen kiwo ko zai kai su mashayar ruwa akwai kiran da zai yi musu sun san wannan kira na ne da sun ji muryarsa da sai su taho irin wannan kira da dabbobin nan suka taho kiran da mai kiwon ya yi musu ai ba su san wani irin kira ba ne kira ne na za a koma gida ko kira ne na za a fita wajen kiwo ko kira ne za a tafi mashayar ruwa ko kira ne za a tafi kasuwa ko kira ne na yanka duk wannan kiran da mai dabbobi yake wa dabbobinsa dabbobin kawai da sun ji miliyar shi za su bi ba su tantance ba haka kiran shi nan shi ma yake yake wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani ba da wani karfi ko wata fawa ko ta hujja da na sa muku nake dole illa an da autukum kawai kiran ku nai na nuna muku abin da yake mara kyau shine kyakkyawa yake falsa jamtum li sai kuka an samu yake to fala ta nuni dan ya ji ana zargin sa كوا والله شيطان لي كذا كذا والله شيطان لي ألا يلقيني متى كذا كذا وقال قليله سوى وهذا ما لدي أتيت ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قليله ألم sai ya ce da Allah rabbana ma asaitu wa bayan ce wato sai ce ya Allah an duk wannan abubuwan da suka faru wallahi ba daga gare ni bane shedan ne shedan ne ya ruda ni she kamar ka a duniya za ka ga an kai kako ko ya aikata asha sai ka yace wallahi shedan ne shedan ne sai ka ce shedan kan ganin uwarsa ne cewa abin sai ka ga akwai renin hankali ma a cikin abin abu ne wanda yake aikin jin ne aikin asha ne mummunan aiki ne amma saboda wata biyan bukata ta son zuciya sai mutum ya aikata sai a kai shi gaban kotu sai ce wallahi shedan ne ai hakuri shedan ne to ana zarge shedan shedan ne shedan ne shedan shi ma sai ya tashi ya kara kansa shedan ya tashi ya kara kansa shi ma ya ji ana cewa shidan-shidan, shedan wa qala qarinuhu sai shedan din yace rabbana ma asghaytuhu Allah ni ban karkata da shi ba ban fantarar da shi ba walakin kana fi dalalin bari dama yana kan fada mai nisa dama za muke ta tajjar mu ya ce a kan hanya ta na same shi na ce zo mu tafi bismillah muka hanko sai aka rankaya cewa dai eh, a haɗa kun haɗa a tasha kai da shi ɗan zafi ta nuna za ka ta nuna kuma ɗin da take lodi ita ce ba ta ba ita ya shiga ita ta shiga shi da ya ce ai ba wani hujja ba wani abin nan da abin nan da da da da da na shirta sa musu ko na sa musu ka gani cewa dama akan hanyar bata yake akan hanyar bata yake sai ce da shi ɗanɗin kai ne Allah ya tsine maka kai ne sai ubangiji ya ce la taftasimu na dayya yau a wannan rana a wannan guri a wannan farfajiya ta alkiyama ba a mutu ba a jayayya ba irin kotun duniya ba ne a karanta maka laifinka alƙali ya ce ka ji laifinka ka ce ba ka aikata ba Allah ce la da ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i ai na gabatar muku da alƙawari na darko cewa wanda ya abubuwan da kuka yi sakamakon da ya bi shedan shi da shedan din ga makoma ga inda za a ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallabil abid ubangiji yace ba a canza magana a wajena ba irin ko kotun duniya ba ce kotun duniya sai mutum ya aikata laifi ya gaya wa duniya shi ya laifin sai waɗansu shekanun lawoni sai su zo su za su ba shi kariya ka gaya wa duniya ba kai kai ba ka da akwai rena hankali jiya ba shi ya gaya wa duniya ya ce shi ya kashi ɗan mutane shi ya halakar da ita shi ya rami shi ya fi ta shi ya sake ta shi ya kaza kaza kuma yanzu wasu ke ɗanu masu bakar riga riga da bakar aliya sai ka je ka ce ba kai bane to ka bayan abin da ka faɗa san da ka faɗa ba a shaye kake ba ba a bige kake ba kai ka faɗa kake kai ne kuma yanzu ka dan kace ba to a gaban Allah ma sai su ne miji haka Allah ya ce ma yubaddalu qawli dariya. ai anan ba a canza magana in can duniya an canza magana ga arnan lauyoyi an murɗa an canza to nan ma yi ba jan kaunu na danya lannan alƙalin Allah ne kuma lauyan ma shi ne Allah kuma mai karɓo haƙƙin shi ne Allah wa zai canza magana ne babu ma yi ba jan kaunu na danya wa ma ana bi zallamin ubangiji kuma yake ba na zaluntar bayi babu zalunci domin ranar tashin alkiyama ubangiji ya ce na zulmar yau wannan rana babu zalunci in an yi zalunci a duniya a nan babu zalunci gaban Allah don haka ina kake yin wannan zafi ina zai samu kansa ina zai tsira ubangiji ya ce ma yi waddalul na Dariya, wa ma ana bi zallamin sai a faɗi can wato inda za a je a samu wato accumulation a samu masauki Allah ya ce yau mana kulu da jahannama halin talati wata kulu halin mazi cewa wani ana masa kirani ba ana cewa ko jahannama ta cika sai kai je maji to albishir ba ma za ta cika ba haka yi maji bayan an saka ka samu full accommodation ka samu kano da katifa da bango, da kulu don ta jahannama har yau ba ta cika ba sai Allah yake ma yake sai tambayi wutar jahannam ma na kulu ni jahannam halin da ra'ati shin kin cika sai ce min akwai kari in akwai ƙari har a gama sa kowa a jami'ar 'yan adam wuta tana ce akwai ƙari har yanzu akwai wuri har yanzu akwai sulo har yanzu akwai wurin da za a yi landin a aja mutane akwai barbajiya tana nan akwai falo yana nan ba kowa akwai malika suna nan akwai ɗakuna ba kowa halin maji ana tambayar ta kintika tana ce halin maji maji haka za ta yi ta cewa haka ainihin wato al'amarin wato shedan yake da waɗanda kuma suka bi al'amari ko suka yi wato bi umarnin shedan wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala da wato ya hukunta wato ga waɗanda suka bi shedan ƙarshen wannan ayoyi ubangiji ya ce ulaika annabu? Wala ya la yajiduna alhamar isa cewa makoman su jahannama ba su da makauta kuma ga barin fada mata idan muka kalli waɗannan ayoyi muka ce mu yi tsokacin abubuwan da muka samu a cikin su na shirya za mu ga abu daban a abu na farko sun ka ɗauko daga ayar farko ta jiya إن الله لا يغفر أن يشرك ba ويغفر ما دون ذلك sha sai ga sauran ذنبي Allah zai iya gafarta wa bayinsa ga wanda ya ga damar gafartawa amma ban da shirka ita shirka wanda ya mutu da ita wuta har abada ta tabbata gare shi wal iyadu billah sai muka fahimci abu na biyu cewa masu bautar gumaka ne ko son zuciya ne ko ra'ayinsu ne ko shaidan ne wato ba wani abu suke bi ba kawai ra'ayinsu ne da abin da ya musu daɗi da abin da ya musu daɗi wato shi suke ji za ku ga wanda suka kangare suka yi nisa ma cikin kangarewa mata ko maza akwai wanda za ka ce ma su ba sa kiran ke ɗan da sunansa ce masa suke mai gida Kawai, mai gida ne ciyaman ne shi ne ainihin wato wanda yake da wato wata kujera ta musamman shi ne wato mai jagorancinsu kaga al'amari ya yi sake nan sannan muka fahimci abu na uku yana daga cikin abin da yake bayyana na a ga ɗan aikata wato gaba'ira da sata'ira da sauran irin waɗannan wato abubuwa da makamantarsu sannan muka fahimci wato abu na hudu cewa wato alwashi cewa irin ƙoƙarin canza halitta ƙoƙarin canza halitta da mutane suke yi wato baki ne ya koma fari ko fari ne ya koma ja ko iri kaza ne ko a yi masa wato wata shaushawa iri kaza don ya zama irin rege kaza ko irin rasta kaza ko irin kaza duk waɗannan abubuwa ne wato na shedan abinda aka shar'anta dangane da wato dabbobi na sa musu alama tun da mun ji cewa su mushrikai a wajensu suna tsaga kunnen dabbobi kowace gwangwadon tsagar da an ganta an san wannan ta Allah ce wannan ta kunki ce wannan mahira ce wannan ba ce wannan wasila ce wannan amma kowace da irin tsagar kunnen da za a gane ta cewa irin waɗannan wato ɗabi'a ce wacce mushrikan farko suke yi sai ka ce a yanzu ai akwai wurare za ka ga musamman a ƙasashen wato larabawa za ka samu in ta fita a akwai waɗanda suke dabbobin su musamman raƙuma saboda rayuwa ke su can a cikin sahara suke raƙumi dabba ce wacce yake mai jure wato sahara da zafin sahara don haka sun sun fi kiwa raƙuma sai ka ga wani mutum ɗaya yana da raƙumi wani yana da ɗari wani ɗari biyu wani ɗari uku wani ɗari biyar in an fita tun safiya ta yi duk suka fita kiwo wajen area ɗaya za su yi don haka wasu kuma za su zama duk su iri ɗaya ne wancan nasa jajaye wancan jajaye wancan farare wancan kuma wanda suka haɗa kala biyu ba fari can ba fari ba kuma jajawuri can ba wato ba za ka ce da ita ba za ka ce da wannan raƙumi shi fari ne ba ba kuma za ka sifanta shi wato da ja ba can kamar irin shigan yanayin taguwar manzan sun ba mai wasallam kasuwa wadda kada ta ba fara bace can fas ba kuma ja bace da za a ce ja suna da irin wannan kanoni to sai ya zama suna yi musu alamoni da wuta kuma yawanci suke wannan alamomi cewa domin ko da sun cuɗi da juna kowa zai gane nasa da alamar da ya masa to idan za a yi wannan alama shin ya halatta a yi wannan alama ko a tsaga kunnansu ko a sa wuta a yi musu wata alama da kowa ko kuma a yi wani aski jikin fatarsu da zai nuna ko a sa lamba ko a sa suna ko a sa wani harafi don kowa ya iya gane nasa ya halatta a yi haka ko mai halatta ba eh? bayan hmm? ka eh? ba ko aka yanka ko aka samu ta eh an zalunce su shi ne to ya halatta ke dai yanzu a yi eh. ko a yi a yanka kunya eh eh za a iya sa masa alama su matan masu amfani da wutar ai iya gashin suke konawa ba su cika taɓa wutar yadda za ta cutar da shi ba to za a iya yin wannan dan mai dabba ya gane wato dabbarsa sannan muka gane abin da ƙarshe cikin wannan ayoyi menene silahu shaitan ma shaitan da wace irin bindiga yake amfani da ita yake yaƙo mutane wani iri ne wace irin bindiga shaitan yake da ita kilashin ko ce ko bumper action ko wace iri ce wace iri ce bindiga shaitan da yake amfani da ita yana harbo mutane yana danna su wuta wata irin kalar bindiga ce da shi ko kuma laushi yake ba shi da bindiga eh ba shi da bindiga eh eh rudi jefa musu adawa jefa musu wato guri a cikin zuciya kuma gurin na ƙarya shekan baya zo ya same ta ya ɗauko wani ƙaton arne a duniya shi duniya ta san shi ya shahara ko akan bot ɗinsa ko akan waƙe-waƙensa da rairayensa ko ma akan shan giyarsa sai kai ma sai a liƙa maka wannan sunan sai kai ma ka dinga jin kai ne wancan wancan ƙatan arnan nan da aka sani a duniya kai ne wannan ƙatan arnan sunan ka ba sai sunan da babanka ya sa maka suna na musulunci sai a canza shi kai ne jihunu kai ne jaruman jara kai ne kaza kaza ko da irin suna sai a ɗora maka sai ka dinga jin ma in ma ba a kira ka da shi ba wato ba kai ake nufi ba in an kira ka da sunanka na muhammadu ko da sunanka na suleiman ko musa ko abubakar ko kaza ba shi ne sunanka ba yanzu an canza sunan da ba shi ba ba ka ta goye ka da shi ba shi dan ya goyo ka da wani suna sai ka ga an shi kenan wannan shine wato makamin shi ɗan, da wato na jefa wato guri na ƙarya da kuma ainihin wato umniyatul basila abinda ba zai tabbata ba da kuma yaudara da kuma tsawata duk wani abin da yake na ashiya irin shedan zai sa mutane su yi sai nuna musu wannan abin da a sha ai abu ne mai kyau ai wayewa ce ai dacewa ce ai ci gaba ne ai sanin wato ciwon kai ne sanin ka za ka gane don haka sai kawai ya tsori ya je alhalin duk abin kuma ba haka yake ba mummunan abu ne kura ce sai aka rufe ta da fatar tinkiya sai aka ce ai tinkiya ce lafiyayya shine irin abubuwan da shi kan wato yake sawa mutane ko wanda yake rudarwa irin waɗannan irin waɗannan wato hanyoyi daban-daban lokaci ya lokaci ya